الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاب الله تعالى da ya sanya mu cikin masu rai da lafiya a wannan safiya da muke roƙon Allah ta'ala kuma ya sa mana albarka a cikinta ta ƙara mana lafiya ƙara mana taufiki mu aikata abinda za mu sami yardar Allah a sababinsa don uwana addinin musulunci addini ne na imani da aiki duk inda ka je dangane da musulunci wajen bayaninsa abin da za ka ji ana gaya maka shi shi ne imani da aiki ke sa a wurare da yawa Allah ta'ala zai amince min ladina amanu wa amilu salihat wadanda suka yi imani suka kuma aikata ayyuka na kwarai imani kamar da muka sani shine imani da Allah da kuma dukkan abin da Allah ya wajabta a yi imani da shi idan mun saurari wasu daga cikin ayin da muka karanta Allah ta'ala yana magana akan wa in tuqi akthara fil ardi yudilluka an sabilillah idan za ka bi kuma ka yi da'a ga mafi yawan mutanen duniya mutanen da suke rayuwa a wannan ƙasa inda za ka yi musu da'a ma'ana za ka bi ra'ayinsu to yi billuka an sabilillah za su ɓatar da kai daga hanyar Allah ashe abin da ya waje ba a kanka shine kai imani da Allah kuma kai da'a ga Allah ya ce ka yi ka yi ya ce ka bari ka bari abin da ya kawo ka ke ba wai ka gamsar da wani mutum a duniya eh kada ka bari zuciyarka ta ɗamfari da wani ɗan adam yadda shi kake kallo ba Allah yardarsa kake so farin cikin ka kake so ka samar shi kake so ya yarda da kai tsoron bakin cikin ka kake tsoro kake ka bata maka kare kaucewa kake kar ka shiga cikin ah, laifi a wurin akwai ta bangaren haƙoƙi Allah ta'ala ya tura maka to wannan duk ka sanya shi a cikin ibada ga Allah ko haƙoƙin iyaye misali abin wa abdullah wa la tushriku bihi sai wa bil walidayni ihsan iyaye ka kyautata musu wajen kyautatawar ka nemi yardar su ka kauce wa fushinsu to ba irin wannan nake nufi ta ɓangaren abin da ya shafi imani shiriya da aiki na ƙwarai to ya zama Allah kake so ya yarda da kai idan shiriya ce shi ne mai shiryar da wanda ya gada duk abin da ake samun shiriya a dalilin in Allah ya samar da shi to fa in Allah bai ga damar mutane su shirya ba ba za su shirya ba شنو ابن بيجي من اقلقوا ايكو ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله إلا زامو إن جاء الله تعالى لا أتي زامو ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة زامو سستوكر مصر ده ملائكو ملائكو سسكو wa kallama umul mauta kun ga dai mala'iku ai dan adam bai gansu ba yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu labari ko in ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labari mala'ika jibril ya zo masa ya ganshi ya ganshi a hakikalin siffarsa sau biyu ya zo masa kuma idda samarratin a surar mutum ko amma sauran jama'a fa suna ganin mala'iku to anan sai Allah ta'ala ya ce walau nazzalna walau annana nazzalna ilaihim mala'ika inda ake mun sako mutane da mala'iku su rika cewa ga mu mu ne mala'ikun Allah muna gaya muku wannan manzan gaskiya yake da mun zo ne don mu tabbatar muku ba ƙarya yake yanzu mun ga wannan kai ba mu ga wannan gugu amma muka yi imani wannan ita ce daraja ba komai sai an kawo maka aya da ujiza sannan kai imani wannan al'adar mushrikai ne Allah ta Allah ba mu labari a wurare da yawa a cikin alkur'ani irin yadda suke haka to anan shi Allah ce inda mun saukar mun aiko musu da mala'iku mun saukar da su ma'ana su ba da shaida a kan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake wa kallama umul mauta matattu su musu magana waɗanda kuka sani sun mutu a garinku da malam wani da alhaji wani ko duk su taso daga kabari su zo ba fa irin ku na fina-finai ba na karya ai kun san waɗannan ko na ƙarere da ake a zamanin yanzu suna kiran su wai zombi wani mutum ya mutu ya taso yana wani yawo duk ya ce ta ta hollywood yau to a taso da mala'iku mutanen da suka mutu su zo su ce muku <clears throat> wannan zancen na cewa an aiko annabi kuma an ba shi littafi wallahi gaske ne ku yadda mu mun je lahira mun gani ko ga biyu kenan mala'iku su zo su ce wa annabin nan da gaske ne Allah din nan akwai shi da gaske wallahi mu mala'ikunsa ne kuma wannan manzan gaske aiki matattu su tashi daga kabari su ma su zo su yi magana matattun kuma waɗanda kuka sani yauwa ba haka kawai mutum ya zo ya ce ma da matacce ne aka ga baka san shi amma wanda ka san shi kuka rayu a duniya ya faɗi ya mutu to sai ta so ce maka kaga malam wani wallahi ina gaya ma da gaske lahiran nan gaskiya ce mu bi mun je mun gani akwai wuta akwai aljanna na biyu kenan yace wa hasharna alaihi kulle shay'in qumulan da kuma za mu tasar musu mu taso mu tattara musu hasharna ai jama'ana yawwa da za mu tattara kulla shaikin kowane abu wasu sun ce a nan am ne yuradu bihi khusus ma'ana an ce kulla shaikin amma abinda ake nufi waɗannan abin da aka ambata na mala'iku da sauran ayoyi da waɗannan kafirai suka tambaya tunda kun wannan ayar kamar a tsafi ke akan faɗin Allah ta'ala da ya gabata biyu da suka gabata kafin wannan wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minanna biha ko <clears throat> cewa sun yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwa su cewa in aya ta zo ma'ana in mu mu'jiza ta zo za su yi imani an gani yawwa sai Allah ta'ala yake manzon Allah wa ma yushrikum annaha idza ja'at قل إنما الآيات عند الله كفي أي آيوي لألا معجزة كألا في سياقة ما يتورو وحكا كوي dan kafiri ya ce ba zai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai masa wani abun mamaki wai dan ya imani to shine Allah ya ce in ma abun mamakin ma ya zo ba za su yi imani ba to shine sai Allah ka wannan misalan yake da mala'iku za su sako daga sama su gaya wa kafiran nan a makka su ce ya ku waɗanda ba ku yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu ne mala'ikun Allah mun zo mu gaya muku cewa wallahi wannan manzan da gaske yake ku bi shi matattu da kuka sani a garin ku su tashi su zo su gaya muku cewa wallahi lahira gaskiya ne Allah gaskiya ne ana mutuwa akwai aljanna akwai wuta da sauransu da sauransu kun ga wannan biyu kenan na uku a tara muku komai ku gan shi ƙugulan ƙugulan ana nufin ayyana ku gan shi a gaban ku ƙurƙu a tattaro maka kakanninka na baya misali ce da wani da wani kaga wani shi ya haifu babanka kaga wani shi ai kaga wasu ka san su wasu baka san su ba ko da wahala ka ga wanda ya ga kakanninsa guda uku matuƙa shi ne mutum ya samu guda ɗaya ko ba haka ba matuƙa da hannun guda ɗaya to a tattaro maka su ba in ka ce kana son annabawa duk a ce a su zo su layi ka zan su saboda kawai ana so wai ka yi imani to Allah ya ce wallahi da za mu muku haka su waɗannan kafirai da za mu musu haka ma ka nuni yu'minu wallahi ba za su yi imani in ji Allah illa an yasha Allah sai in Allah ya ga dama walakin aksarahum yajhalun amma mafi yawan su suna jahiltar abubuwa ba su sani ba la ya'lamu haka ya uwa shiriya ta Allah to ka bi Allah shirya, kar ka bari gamsar da wani ya zama shine a gaban ka, yana tsoron mutane su soke ka da za ka bi gaskiya ba da za ka tsaya akan hanya ba kana tsoron a ce ma kai ɗan kaza ne da ɗan kaza ne da ɗan kaza ne ba za ka bi gaskiya ba wallahi mutum zai shiga uku in ya zama su irin wannan ka dubi saboda wa kake addini saboda waye saboda Allah wane ne mai ba da sakamako akan wannan addini Allah shi kadai yake da wuta shi kadai yake da aljanna to ka bari zuciyarka lalle ta saba da yi domin sa eh, kar ka bari wani abu ya ɗauke maka haka ba magana sai ta irin yadda kafirai suke a nuna musu kaza sannan su yi imani ba Allah ta'ala ya ko an nuna musu ba za su yi imanin ba sai idan Allah ta'ala ya so isa Allah ta'ala a suratul anfal walau asma'ahu ne hmm walau asma'ahu latawallaw wa hum mu'ribun inna Allah ta'ala ya jiyar da su abinda suke so su ji latawallaw da juya baya za su wa hum mu'ribun suna bijire ba har malamai suke cewa wannan lau'in wai ana kiranta lau as-suhaibiyya yi malaman nahawu akwai lau'ar suhaibiyya ana dangana ta wai zuwa ga suhaib kubu da wai an dangana wata magana zuwa ga na umar radiyallahu ta'ala anhu umar ibn khattab suna cewa lau yana cewa wai lau amana suhaibu ne ko lau arafa allaha lam ya'sihi da suhaibu ya san Allah da bai saba masa suna amfani da wannan suke wannan lauɗin irin wacce da kaza ta faru da kaza ta faru wannan kuma tana da yawa a cikin Alƙur'ani. wannan Allahu alamu bi sihhati dalika wasu sun ambaci cewa ibn kutaiba ya faɗa a cikin mushkilin hadith ya faɗi wannan abin ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ah, dan haka ya ɗan uwa musulmi lamarin shiriya ka koma zuwa ga Allah kullum ka nemi Allah ya shirye ka ka roƙe shi shiriya ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kada ka yi alfahari kada ka rika jiji da kai ai mu ne shiryayyu mu ne yan kaza mu ne ahli sunna mu ne a tafarki mu ne kaza da kaza ba abun alfahari ba ne ka bi sunna eh ka bi sunna ba wai da baki ne kai ne kaza kai ne kaza ka nemi Allah ya maka tawfiki kuma yi wa wasu izini karkai wa wasu izini Allah ta'ala ya shirye mu Allah ya tabbatar da mu akan tafarki amma dai babban darasin da nake so in kai gare shi shine وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين wannan ما ba وإن ذاك كيف kai ta in ba ka yadda da ita dole ka sallama na mafi yawan masu rayuwa a bayan ƙasa to za su fatar da a shi kaga shiriya a ina take a gun kaɗan ɗin don haka in aƙidar ka ita ce waɗanda suka fi yawa sun suka fi gaskiya to ka saba alƙur'ani ƙuru-ƙuru Allah yana gaya maka cewa mafi yawan mutane ɓatattu ne in ka ce za ka bi su to ɓata za ka yi mafi yau abin alkur'ani mai ake cewa wala aksarahum aksarahum mai ake cewa la yu'minu la yaqilu ko ba ka imani ba ka fahimta ba ka kaza ba ka kaza ba ka kaza inda an ce mafi yawa to za a dangana su zuwa haka kuma ba wannan ayar ita kadai ba ce wa in sai tusai aksara man fil ardi ولو اتبع الحق أهواءه إلا قتكيا لا تبطن روسيا لفسدت السماوات والأرض حكا يقول لا سمدك أسد بقى إلا لا سوى inda a ce Allah ta'ala zai fi son zuciyar mutane shi ne alhaƙo ai haka nan kuma gaskiya abin da yake gaskiya inda zai fi son zuciyar mutane ba da shi kenan sama da ƙasa ma duk rugujewa za ta lalace wallahi ayuwar sama kalau ayuwar ƙasa kalau sababin haka shine adalcin Allah cewa shine kada ya cancanta abauta bauta masa wallahi babu wani wanda ya cancanta abauta bauta masa ka yadda da wannan ka samu ya kine a zuciya Allah shi kada ya cancanta abauta bauta masa kuma karka bari zuciyarka ta karkata zuwa ga wani sai ka shiga uku sai Allah kai ta rito kai ba nan ba kai ba nan ba amma kana son shiriyar Allah to ka neme ta abun Allah ya Allah ka shiryar da ni ya Allah ka cire mini fariya ya Allah ka sa wani abu na ruɗi na duniya da kuɗi da matsayi ba zai zo ya ɓatar da ni daga hanyar kullum ka rika faɗi wannan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai wannan roƙon bayan ku shine shugaban kowa a shiriya هكذا إيه كيكف تنهج معك وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله سوء أكثر من في الأرض من يتكي به ألا بيعمل إن يتبعون إلا الظن لا إله إلا الله أنت تجولوا من إن يتبعون إن إن نجد نفينا أي ما يتبعون إيه in yattabi'una ay ma yattabi'una ba abin da suke bi illa banna sai zato ba ya kini suke bi har masu bincike na'am in dai mutum ba zai dora imaninsa a kan faɗin Allah ba sai ce sai ya yi wani bincike nasa na daban to ai binciken ba lalle ya kai shi zuwa ga abin da yake shine hakika an gani da haka bin philosophy daban-daban a duniya ka rabu da ya yaƙinin da Allah ya gaya maka to irin wannan abin in ya yattabi'una illa habban wa in hum illa ya yakhrusun ba wani abu kike yi ba shine shi ma wannan wa in ai ma hum illa ya yakhrusun ba wani abu kike yi ba sai kawai shafi faɗi shi ne alkhars eh, alkhars kintace ko estimation projecting ko a kuma zace-zace ka zace abu kaza yake ka zace abu kaza yake to Allah ta'ala ba haka ya wajen ta'ai shi in ya faɗi abu dole ka yi imani da an gane wannan shi yasa kullum akwai wani zance da nake faɗi in muna irin wannan na kance in ka biyo tiryan tiryan a cikin alƙur'ani mutanen farko da Allah ya yaba wa suwaye almuttaquna almuttaquna ko bayan an yi zancen fatiha shi wani kuma labari ne ko yawwa siratal ladina an'amta alaihim ko غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين tun da dama alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin duk yabon Allah ko da aka go iyyak arrahman arrahim malik yawmiddin duk sifofin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine kai itirafi na farko da bawa yake wa Allah ya Allah kai kadai nake bautawa kuma kai kadai nake da mutum kanka to addu'ar farko a cikin qur'ani kakkaf a cikin alqur'ani wallahi ba ta neman kuɗi ba ce ba ta neman dukiya ba ce ba ta neman matsayi ba ne na duniya ba ta promotion ba ce ta eh ihdinas siratal mustaqim ita ce addu'ar farko addu'a du'a'u mas'ala amma du'a'u ibada tun daga farkon fatiha ka gabatar da ita alhamdulillah rabbi alamin as-sana'u ala Allah duk ibada an gani amma su'a binnan du'a'ul mas'ala ta farko a qur'ani ita ce ihdina sirat al-mustaqim ka yadda da haka da aka gama wannan Da aka shigo bakar alif lam mim zalika bularai, da fi hudan liman liman lil-muttaqin ce ga masu tsoron Allah to siffar su ta farko da Allah ya yabe su a kanta sai ce na yu'minuna bil ghaibi to wannan ita nake so in kawo yau me yasa suka cancanci wannan yaban aka kira su al Su ne, kun ga ba a ce masu barin sabon Allah kun ga asalin dama abin nan takawa ba kullum muna fassara mai ma'anar takawa bin dokokin Allah ko yawwa ka aikata kaza ka bar kaza wannan shine takawa amma siffar farko ta almuttaquna kafin ka cancanci ma ka zama cikin almuttaqun to sai ka zama cikin alladhina yu'minuna bil ghaib kun ga imani da gaibin nan yadda Allah ya faɗa to a karba a tallaba. Allah ta'ala akwai shi wannan gaibu ne ka ce eh na yadda inda ban ga Allah ba Allah ta'ala yana da sunaye yana da siffofi yaya sunayen suke ya siffofin suke mun san lafazinsu mun san ma'anarsu amma yaya suke a zafin Allah ba mu sani ba amma mun yadda in ka samu kokonto ba ka zama cikin allabina yi umarni na bilgai saboda kun ga aksarun nasu mai suke bi in una illa zan wa in hum illa ya kai kuma me ake so ka samu ya ne to wallahi ka yadda da gaibin nan na Allah da baka gani ba ka karɓe shi a matsayin yake mala'iku da gaske akwai mala'iku za a mutu eh za a mutu za a tashi mutane tabbas za a tashi mutane za a ba da sakamako za a ba duk abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani da abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ka samu kokonto a kansa za ka ga cewa al'amuran ka za su yi daɗi kuma Allah ta'ala ya sanya ka a hanyar da za ka tafi tun a duniya cikin shiriya kuma ka je lahira ka shiga aljanna ya Allah muna roƙonka ka sahhale mana imani eh ka sahale mana imani ka zaunar da shi kuma wani abu ne mai abu ne da yake duk ina cikin aikin Allah a ah, wa zayyinuhu fi qulubi wannan da Allah ta'ala a suratul hujurat wa zayyanahu fi qulubihim ko wa karaha ilayhi إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون Allah ta'ala shi ne ke kawata imani ya kawata imani a zuciya ya sa maka shi ashe tun da zai kawata maka za ka ga kyanta to muna rokon Allah ta'ala ya kawata mana imani ya sanya mana imanin ma a zuciya ya kawata mana shi mu rika jin cewa abu ne mai kyau kuma sannan ya sanya mana shi abun so habbaba ilayhim al-iman ko wa zayyanahu fi Allah ta'ala ya sanya imani abin so a zuciyarsu kuma sannan ya ƙawata shi a zuciyarsu to Allah ta'ala ya sanya mana imani a matsayin abin so kuma ya ƙawata mana shi mu ga kuma Allah ta'ala ya bar mu cikin wannan imani har ƙarshen rayuwarmu Allah ta'ala ya ba mu shiriya Allah shiryar da mu da 'ya'yanmu, da matanmu da ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ba mu zaman lafiya kwanciyar hankali muna ƙara addu'a da roƙon Allah Allah Allah ya taimake mu a ƙasar nan Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali ya Allah ya Allah muna roƙon ka duk abin da zai dame mu Allah kai mana maganin duk abin da zai kaɗe mu daga shiriya duk abin da zai kaɗe mu daga zaman lafiya ya Allah ka kaɗe shi Allah ka haɗa kanmu akan gaskiya ba a kan wani abu Allah ka haɗa kanmu a kan gaske Allah ka samu so juna dukkan abin da zai wargaza mu Allah ka wargaza shi Allah ka ka baiwa kowa abin da yake bukata na alheri duk wanda ke da wata bukata ko mun sani ko ba mu sani ba ya Allah muna roƙon ka Allah ka biya masa da marasa lafiya Allah ka ba su lafiya su wahalar rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka kyautata mana wannan ƙasa ta zama abin alfahari da za mu zauna lafiya a cikin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا azabin النار muna ƙara addu'a kan abubuwa da suke aukuwa na yaƙoƙin nan Allah ya dakatar da su Allah ya tsare mana maka da madina da eh, Allah ya tsare mana ƙasar sunna ƙasar tauhidi yawa duk wani rudani da ake yaɗawa ya Allah ka yaye shigo hasa a ƙwaƙwalen mutane su fahimci sharrin kafirai da sauran azzalumai ba ƙaramin abu ba ne in ana son a kawo fitina a duniya a mai gaskiya a ruguza ta duk akwai hanyoyi da za a iya ɗauko kamar irin wannan wanda muke ciki burin mutanen duka ɓangarorin guda biyu shine su sai tsara a duniya yawa su mamaye duniya kowa a ƙilasta ta mamaya da wancan gefen da wannan gefen da haka babu wani gefe abin yabo a cikin waɗannan abubuwa wannan ne abin da na yadda da shi ke based on imani da na yi da abubuwa da na sani sau kila wani zai ce ba haka ba zai ji haushi saboda rukanin social media da kuke tabi yau social media baya canza mai abin da na sani an fahimci wannan yawwa muna roƙon Allah ta'ala ya tsare dukkan inda musulmin kirki suke Allah tsare su da ƙasarsu da dukiyoyinsu da zaman lafiyarsu wanda kuma mummunan niyya ce a zuciyarsu Allah ya san su Allah ya bankaɗa su Allah ya hana su nasara Allah ta'ala ya mai da sharrin su kansu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 ko har da sa goshi a ƙasa Allah taimaki Iran Allah duk emotional outburst na? a wannan ma ayoyi ka kawo musu jirga suke ce kai ne baka fahimta su abu ɗaya da suka fahimta ya ayyana da na ta tafi tattafi ga yahuda wannan tsara aure ita kaɗai sai su rufe ido akan komai sun manta zaluncin da iran ta yi da yadda ta lalata iraki ta lalata siriya ta lalata yaman duk aikin iran kuma duk manufarta ita shi ne su matso su murkushe saudi arabia su lalata kasar ya zama aƙida irin taso ake yi duk wanda ya san aƙidar waɗannan mutanen ya san mutane ne masu buri ta wasu'i yawa buri na ne na tawassu'i na bugu da ƙasa da da sai tsara da kuma sanya influence su a duniya ba ka kina sun zo sun tsira mana wannan fitinan ba haka kawai mutum yaro yana nan zai ce abuja yana harbin dan sanda wani ranar kudus ina ruwan najeriya da kudus ko ba su ɗauki gwamnatin najeriya a ta na gwamnatin najeriya don allah mai haɗa ta da zancen kudus kuma wani abu ma da mutane da yawa ba su sani ba kar ku sa in shiga wannan zancen yanzu da taron united nations da shugabanni suka halatta suka yi jawabai wanda ya wakilci shugaban kasar najeriya shine mataimakin shugaban kasa shi ne bayani a cikin bayani. ya faɗi cewa mutanen falasɗin gaza suna ƙarƙashin zalunci ana su ana danniya ana kaza wannan zancen shi fa wasu suka yaga suka je suka nuna mai suke to kun ga saboda musulmi ne shi ne aka zo aka ɗauko wannan harkar suka tuno complaint ɗin da kiristoci suka yi a baya cewa ana kashe su aka ɗauko aka haɗa zance aka haɗa zance aka kawo mana wannan fitinar cewa ana kashe kiristoci har aka sa spotlight a kanmu an ganya mu a cikin ƙasashe na concern wanda za a zuba wa ido duk ba a kan waɗannan abubuwa yanzu idan maganar kudus ne da taimaka mata ai za a ce najeriya ta taimaka ko ba ta taimaka ba to kuma me amfanin ka zo abuja kana harbin dan sanda cewa yau mu kudu saboda kawai bidi'ar kumai ne ya sanya wa duk duniya wanda suka yarda da wannan hanyar tasu su je fita da hankalin kasashen su saboda dama abin da suka zo da shi shine su exporting wannan revolution din su kai shi zuwa ga kasashe suka ci nasara a Lebanon sai da suka yi Hezbollah Hezbollah sai da ta zama tafi gwamnati karfi ana sakaci a bar mutum shi ba gwamnati ba amma ana girmama shi ta samu magoya baya har su fara sayan makamai 2013 ba an kama binnan kontena goma a nan najeriya aka kama an biyo da su ta senegal ta ina ne daga iraq an turo makami najeriya ko ba ku san wannan ba an kama wasu tambayi yan security amma mu mutanen mu kawai ana ganin suke ana yaƙi da iran da amerika da isra'ila da haka kawai yaƙi ne tsakanin musulmi da kafirai allah taimaki musulmi wannan musulmin musulmin da abubakar kafiri ne a gunsa musulmin da aisha kafira ce a gunsa wannan karka bari a yaudare ka da wannan yau dukkan su azzalumai ne da iran da isra'ila da amerika kun gane wannan zancen karka yi wata addu'a allah ke mutu iran karka shiga cikin wannan rudani yau allah ya kawo ƙarshen gudun fitina ku duba ku gani 85% na missiles da iran ta tura ta harba gaba ɗaya a wannan yakin 85% fa ƙasashen larabawa suka 15% suna suka tafi isra'ila kace-kacen da suka musu akan harkar mai yanzu harkar mai ai ba nan ne sansanin america ba in an ce sansanin america kasashen laraba sun yi munafinci sun kawo eh, turawa suna goyon bayan kaza da kaza sun zo sun ajiye turawa to ba nan din aka kaiwa ba sai aka je a kai guraren mai saboda ake tattalin arzikinsu ake hari ya lalace gunta ce yanzu musulmi zai wa dan ga musulmi wannan sai ka ji wani yana wani zance ba to su ɗin ba su suka ba da ƙofa suka kira amerika suka zo da su kullum alaƙar da take tsakanin iran da larabawa tuntuni kai tun kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ba ku san wannan tarihin ba tsakanin fashiyar da arab kullum a cikin constant tension ake kyantani ba a taɓa shiri magana ce ta su suna da civilization na shekara dubu biyu da wani abu ko sama tsohuwar al'umma ce ita fashiya iran sun daɗe suna da rubuce-rubuce suna da al'ada da kalca da ɗaɗɗiya kuma suna ganin sun fi ƙarfin kowa a zamanin ruwan manzon Allah sallallahu alaihi ba wanda suke karawa da su sai byzantine empire roman empire su ne waɗanda ke ji da su sai allah ta'ala ya kawo manzan allah sallallahu alaihi wasallam da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da saƙonsa na abauta wa allah shi kaɗai su kuma waɗancan rumawan a lokacin suna riƙe da christianity gurɓataccen addini su kuma waɗancan suna bautar wuta mushrikai ne fashe ne Allah ta'ala ya kawo shiriyar alƙur'ani ta zama a tsakanin waɗancan da waɗancan annabi sallallahu da ran ya rubuta takarda ta invitation zuwa islam ya aikawa shugabannin waɗannan al'ummomi da rumawa da kuma fashiya shugaban rumawa a lokaci ya karanta takardar wakilinsu na wannan ariyar ya karanta takardar har ya gode har ya aiko wa annabi sallallahu kyauta su gefen kiristoci shi kuma shugaban fashiya ya karanta ya ce kuma balarabe a duniya ya cikke ta takardar ta manzan Allah za aka zo a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake yayi addu'a yake Allah ya mazzaka ya kace-kace da mulkin sa irin yadda ya kace-kace da wannan ta to annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya da dadewa ba a zamanin sayyidina Umar a zamanin sayyidina Abubakar aka fara cin nasara akan Rumawa aka fita yakin Yarmouk inda duk kun bi a tarihi ko aka kashe mahaddata da sauransu ai kun san kissa zamanin sayyidina abubakar shekara biyunsa rasuwar rasuwarsa aka ci gaba har sai da aka ci nasara kasar rum inna roman empire da ake cin byzantine empire sai da ta dawo karkashin musulunci sayyidina umar da kansa ya taka ya tafi falastin ya karfi kidin baitul maqdis baitul maqdis ya dawo hannun musulmi wanda da a hannun kiristoci yake a zamanin wa sai na umar an gane aka dawo aka ci gaba da futuhat da yaƙi da jihadi a zamanin sai na umar aka yi yaƙoƙi ɓangaren fashiya kuma har aka zo yaƙin su ƙadisiyya a nan ne aka ruguza ita waccan daula ita kuma ta fashiya iran dinnan aka ci su da yaƙi aka daina bautar wuta aka sa musu islam kuna fahimtar wani abu wannan shine a zamanin wa aka yi wannan zamanin umar dan khattab to wannan shine sirrin da ya sa duk ɗan iran ba abin da ya tsana a duniya irin umar dan khattab wannan kuma shine fa sirrin abin duk aka kirkiro wannan shi'a din da danganta kai zuwa ga ahlul baiti saboda kawai a samu kofar ka ji cewa kamar gaskiya ake ana rike ahalin baiti kuma ana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ashe sahabban laifin su fa shine wannan abin da suka yi na ruguza wannan civilization din kuma har yau tun daga zamanin sayyidina Umar fa ba a sake yin kisra wancan shugabancin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya ruguza shi sai da ya faɗa yake la kisra ba'da al-yawm daga yau ba za a sake kisra ba har duniya ta tashi wannan shi ne bakin cikin mutanen iran ba wani abu an fahimci wannan sirri amma wannan wa zai gaya maka shi a social media kuma duk fitinan nan da aka yi a middle east duk sun suka haɗa kai da american aka kawo sharri ga ƙasashe duk nan da suka gabata ba wanda yake shiri da american irin a ƙasa da yahudawa yanzu ya ka iran kakkaf a cikin tehran hedikwatar iran babu masallaci guda ɗaya na ahli babu kakkaf amma akwai eh, ɗaruruwan coci-coci da kuma synagogue na yahudawa da ɗaɗɗu na tarihi an basu su suna yi amma mai sunna da karanta alƙur'ani da hadisai haramun ne ka karanta su a duk ƙasa da kuma za a zo a zara wani an maka karya a nan najeriya wani haɗin kan musulmi mu ba ma kafarta kowa mu kowa namu ne amma kai an zo ana yaƙi ce sai ka ko allah ce miki ira allah ce miki ira a zo kana ta su ba ka san waɗannan abubuwan ba a ka da haka da allah kada mu zama gaulaye yaƙi zai zo ya ƙare insha allah kuma abubuwa za su kwanta wanda duk ya tafi fi hayaniyar nan ta kwashe shi Allah zai dawo zai hankali zai nutsu zai dawo inda muke ce amma kai karka motsa daga ko'ina yau muna nan a inda muke eh, magana ce ta addinin musulunci shi muke nema shi muke karewa shi muke so duk matsayin addinin musulunci sawa'un na waje ne na asali da kuma wanda ya dangana kansa to duk ba ma tare da shi an gane? musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai muke goyon baya zagi kuwa ba matsala a ci gaba da shi <laughs> dama an saba ko ta zage zage da waye ne da wane ne a ce muku makiya wahabiyawa makiya manzan Allah ba kwa san ani ba wani bishari ne da an saba shi kuma kowa san ƙarya ake wannan eh, abu ne da yake ƙara rage wa mutum zunubi Allah ta'ala ya taimake mu da Allah kowa ya ku daina daukar abubuwa da emotion da sentiment ku koma ku yi karatu ko ku yi tambaya eh, Allah ta'ala ya taimaka barakallahu assalamu alaikum